وسلم فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك يا مسلمك يقوي الفاتحة بسورة اقرأ ثم قرأها في بلا حجر في كوما فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا da za ki sai manzo Allah rubuta miki wasiƙa takarda zuwa jama'at Abdul Qais in ka je unguwanku ƙauyenku wajen jama'a ka ga takarda daga manzo Allah alaihi fa zahaba bihi wa katamahu ayyama sai ya je da takardar manzon Allah shi kamar kwana nawa kwanaki kaɗan yana tunanin ya zai kullo da matsala yana a cikin wannan hali matarsa ta ga ta ga wannan takardar da aka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم طلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائب بنت المنذر بن عائب تتركت كذا سيدة جولة كبنت منذر بن عائب تكي ما بنت يا أبا نيت وانا من جدانا وكل بيجي مدينة يداو الأمر يصبح يا جنزة هذا كوي سيدة جولة هنا هو يجي في شهر يزينا وإذ أبو مو يسودا يقوم الأمر يصبح يا جنزة من جولة يا جنزة هذا كوي سيدة جولة هنا هو يجي في الفرسان ولا بعيد بس kawai tun da dawo daga madina ne al'amarin shi ya shige mai dubu na rasa gane kansa sai ya ga mun yana wanke gefen sa da gefen sa wadansa na kuma ya je mun kusa ka ya jima sannan kuma ya kai goshin shi har kasa ya jima ni halin sa ya shige mai dubu ina son ƙarin bayani فذكرت لأبيها المنذر فقالت أنكرت بألي منذ قدم منذ قدم من يثرب إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة يعني القبلة فيحمي ظهره مرة ويضع جبينة جبينه مرة sun fiyar da bayan haka kuma lokaci ya sa koshin shi ma a kasa haka kawai ba a san me yake ciki ba ko ko lafiya ne in ka zama na yi wani abu da ko lafiya ne ko zalika da idan mun mukarima abin da yake ciki na tun da ya dawo daga madina fatalaka ya sai mijin suka hasa kwallon fata jara ya zalika ko fa islamu bi kalbi da aka tattauna to matar ka ta ce ga da tsale kana ya rafiya in ji ko oh, bai ne ku ma da ne ne ma ku nama ya aika za ta za ta za ta sai ka musulunci ثم بار الأشد إلى قوم أفر ومحارب في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai a suka je jama'a aka aka nuna musu ga wasu yanzu yake zama ya kai yana shakka yana jin tsoro shi kadai ne musulmi a unguwarsu da ka za kawo abin da ba za ka so kai kadai za ka yi zama sai a shafa ma a faɗi maka za ai kaza ai kaza da haka zama ba ka bane to sai ya dabara matar sa ta kai wata cikin ta kai kara wajen ubanta ga abin da halin da halin da abin na a ciki to sai uban bai tashi da faɗa bai je menene ya faru ne lafiya ne sai ba shi labari ai kaza kaza kaza sai shi ga musulunci to kuma yanzu zaki musu da abin da wani ke yi in mijin kina yi ki musu da ubanki kuma na yi yanzu ya zaki ke da to dole zaki hakura to sai aka je aka kira jama'a unguwa aka karanta musu qara'ahu alaihim fa qala islam fi qulubihim da aka karanta takaddan manzo Allah dukkan su suka shiga musulunci waje ce sababi me ne aya koyi wa ajma'u ala sayyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka musulunta sai suka yi ijma'i ai nan sai sai mun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فصار الوفد فلما دنوا من المدينه da suka kama hanya ta wuka ta kama kirya kiran tana tafiya da suka kusa madina kala nabi sallallahu alaihi wasallam da suka kusa madina sai manzo ce masa da suke zaune atakum wafdu abdul qais khairi ahli al-mashriq وفيهما الأشد الأثري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين شكي توقع أبو الكيسن في يجمع تانين أتجس أقوال وتوصلش الأشد الأثري shine shugaban kenan gaira lafifina ba su warware alkawari ba wala mubaddilina ba su canza ba wala murtabina ba su yi shakka ba ko ba kala wa yadda to da suka taho suka kusa shiga madina a koyar mutum ɗaya a cikin sai sai mutum ya aka tsaya sai canza kayan sa yi ya kyau za shi gara za a gane masu Allah sai musu abubuwa na ilimi da hankali da kuma da shi da suri sai manzo Allah ce kai kana da wata a guda biyu Allah ya nasu kana da hankali kuma ba ka yi abu cikin gaggawa a wata ruwa ce ya manzo Allah bi ku. dama suna tare da ni ne ko yadda su samu su samu sai ce dama suna tare da ni sai na gode Allah da ya saka min tabi'a wa ta da Allah ta shi tawagan gun afirkai kenan ko قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وأنا حديث من يكي كرشة aha ai dama mara ya faɗa cikin littafin ku abin da ke wajibi a kanka ka nemi ikon imani ka ji awwalu ma yajin alal mukallaf tasir imani ka gyara ka, da imanin matarka da iyayenka da ƴaƴanka mutanen gidan unguwar ƙauyen za su za a zage ka ne za a yi ka ne za a baka ne za a hana ka ne ba aiki kamar ne ba a baka ko a hana ka wannan ba haƙƙi abin da ake so kada kai abin da za ka kada hankalin mutane kai abin da za ku zauna lafiya saboda ka iya ka yada addinin ka ka yada da'awa saboda masu kaza suna kokarin yadawa masu kaza suna kokarin yadawa kai ma kana kokarin yada addinin musulunci haka ake yi haka annaba ba ki da an taba samun annabin da ya har ya har aka har kafin ki har hakka muka bar duniya wa in sai ka zama mutum kaza na shekara kaza mu da ya zauna shekara dubu ba shekara na kaza mutum da ya samu aka je 40 aka je 80 aka ce arba'in ishirin maza ishirin maza aka ce tamanin arba'in maza arba'in maza fala fi samihim alfa sanatin illa hamsina ama sai ya zai wannan duniya kasuwa ce ko ba ya zai baje kolisa akwai ranar da za a yi tafiya mabarnaci na yi hasikai na yi alkaza na yi ba wanda ya sai har in kana bayyana za su yi akwai in aka yi ko za ka da laifi to kai ma sai ka koyi yaya za ka kaya da addinin ka ya za ka kaya da mutane ilimin su fahimta su ji daɗi su kalli addinin shine aikin ka shine aikin annabawa da manzannai amma a ba ku ko a hana ka wannan ba aiki ba wannan ba ba shi ka abin da za ka yi tunani shi kai kanka kai kanka kowa ya tunani dan Allah wata rana kana zaune ko kana kwanci ko da asuba ko da dare ko da rana ko da yamma wani aboki ko wani ko ko ko ko ko ko da ko ko ko ko sai da magana ko ya ko ko ko ko shi ko faru zakar da za ka ce kai ba zai ba shi kusan naira dubu ko ne ka ba zai ba shi ba zakar da kake ba tunani ba da ya kuka tunani kana tashi da kai abinci ne kama shi Allah ya tsara maka ita tunani haka kai ma rabon kai na nan wallahi Allah zai ko kana da nan abin da aka tsara naka wallahi wallahi ba zai wuce ba kare hana kai sai kana hana kai sai ne mutum zai ba ba abin zai ba ba me kake girma ba riga zai baka ba a cikin me ranka ba mota zai baka ba a kan me ranka ba kuɗi zai baka ba iyalan karan ke tafiyar da su a jami'a ake tafiyar da su shi ba duk wani abin da wani zai baka ya baka ne da hukum da ba wai ya baka ne ya baka da shi ko ka kasa masu baya wanda suka zama zai ba kyakkyawan niyya bar ka ci da wannan bar aiki ba duk wanda ya ganta ya san ka girma majalisi da haka wurin ka uku ko talatin ba haka bane har da shida da biyu na kai da shi da za ka yi ba ka bane abin da zai baka sai zai baka abin ne ka ta kan girma ya ganka ne ne ba duk bane to duk da ka maka gajiya baka da kana fara yunwa sai ka maka mai riga a cikin mai kanka a tsirara ya kanka in tsirara ya kanka sai ne sai ba ta mutu akan mai kanka shi ne kan kuma wannan ya sa ba ta ba kada ka rena mutane kada ka wulakanta mutane kuma kada ka da'imar manzo Allah ce al-yadul ulya khayrun min al-yadul yadda da manzo kada ka yadda ka zubar da martaba hukunci wallahi tallahi abinda aka zana na ka sai ya hannunka abinda ba rabon ka bane ko ya zo hannunka zai fadi bace wanda ya ma ya zura wanda ya ma darga wanda ya kada ma rai kuma abin ya tafi har abincin da ka ci wanda ba zai ma amfani ba sai ka yi kunci da jini ya fito ba zai saurayi ma amfani ba rabon ka ko ka har ko ka ba rabon ka bari ba zai maka amfani ba har ku bane har ku yake ba da قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار والفاظه متقاربه قال أبو بكر حدثنا بندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتتهم رأت فأتتهم رأة تسأله عن نبيذ الجر إذا إنا فسر تافك إنا فسر مغنى ترجمة خليل بن عباس دوتي وتما تتدو سنة تنبيا عن نبيذ الجر نبيذ أبد من أجينا كنا إن أكفا الشبورة يا يزعي فقال إن وفد عبد القيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله عبد أي توقع عبد القيد سلوم من الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد كما قال الله وتتوقع أو man al da suka zo da ce wace tawaga ce daga ina daga Sokoto ko Zamfara ko Lagos ko Abuja ko ko Jigawa daga ina ko Katsina wace tawaga ce ko daga ina aw man al qalu rabi'a sai ce mu ne kabira rabi'a قالت مرحبا بالقوم لا لي مرى بدكم mutane au bil wahyi ghayra khazaya wala nadama la ne ba da kuma za ku aika ne kuna ku tabi ba ku ku yi nadama wannan ku zo da albarka kenan ba za ku yi nadama ba kuma ba za ku tabi ba qala fa qalu ya rasulullah manzo Allah ya musu kira kenan ma ya qawm da ina da sakutu ko abuja ko leka ko kabila ko da ko ina man al qawm hausawa ne ko yar ayyuka sai ka ce eh, in rabi'a murabi da Allah fi marhaban khayra qadaya wala nadama la ne ba da ku ba za ku taba tabewa ba kuma ba za ku tada ba kuma ba za ku yi nadama ba ka tare shi ne ka zo a wulatar kanka ka yi nadama kenan ko abin da zo ne ba samu ba ka tabe shi wannan Allah ce a ba haka ba bayan ku kira ku kira ba kenan ma'ana ku kira ku kanga abin da kuke so ku ci abin da kuke so ku bari abin da kuke so duk abin da yazo gaban manzon Allah ba kan za a yi ba za a kara dagula shi ba majalisar ɗinkin duniya ita ce abu yake da dagulewa saboda zalunci ake yi aka majalisar kaza ina abu yake kaza zo na kullun zauna sai zama kanmu muna kasa a zuba muna wahala wannan ya kaza wannan ya kure na mutane fi kaza mu za mu dawo mu ce karya ba ta isa muna muna azzaba kanmu kuma Allah ne ya Najeriya nan ba ya ra'ayi ta lafiya kowa ya aje kowa ya aje jin kai kowa ya aje da kima kowa ya ya za a kowa ya duk tunanin dabarar kai ka gaza kana cikin kana cikin kuma al'umma na wahala sai a ce wannan dukiyar Allah ba Najeriya yaya za a yi aure ya za a yi a fa'idantar ita a zabi manya ko inna ma a kai hukun duwa an ta kuma lillah amma a je kowa yana rufe fitar kowa ya je mara hankali mar mahaukaci mazabbaci mar kaza mai kowa ya je sai ya bada ra'ayinsa ya zama zama haka ba za a taba zama haka ko gari ce ko kauye ce wallahi muna madina a tsakar direba da manyan mutane an je an ce sai ku ta abubuwa ana ma ba sai da ake amma ke mara hankali wawa ka zo ka fada da wani zai ra'ayi ba mutum gani ya kana jira ya tafi to me ra'ayin ku waje ko kowa ne ma ra'ayi kowa ne da ya da kira yasa ai aiki da shi da amari kullun yana da dakure yana da dakure da zama ya dauko magana kana cin magana kace wannan bai san inda in dai wa'annan ne to al'amari ko sai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda bai san ai da aka dusa ba yana da abin da zai wanda bai san kaza manya ma ke ganin suna da ilimi sun yarka sun je sun zauna wajen zaman kujerar sana sun kara abin da sun kasa tafiyar da al'amari sun kara ya zan kara mutane al'umma al'amari sai a je kasuwa a rubuce kan hanya wani ibi sun ma yana a tambaye shi kawar aiki za a gyara kusa. don zai za ta gyaru ba za ta gyaru aka ce kun inna la a ibukun bi wahid an da qulu li masna wa qurba thumma tatafakkaru tunane za ku ta tafakkaru yi tunane kudin kake so tara tsakanin ka Allah kana cikin shi hankali kana yi bacci gida mulki kake so samu dan Allah kana cikin shi hankali kana bacci kana kana jin daɗi a gida thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna a nemo manyan mutane wanda su kware su siyasa wanda su kware su yi soja wanda su kware su marata wanda su kware su kasuwanci dattawa masu hankali waɗanda suka a zuwa tattauna yanzu dai kasar da ya kamata mu fito fili mu daina yaudarar kanmu yaudarar ta yi yawa ta kowa na cikin wahala kowane ne ka kana cikin wahala dai ka mutane kana wahala a da zaka shi ne ka ɗebi kuɗi da ba ta shi kenan jin daɗi فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة شقة أو شقة والشقة هو السفر البعيد ولا دولة يعني ليس ليس مجيب الله كيف تقوله من كيف تجد الله ولا تقوله على وإننا وبينك هذا الحي من كفار مضرا kuma tsakaninmu da kai akwai wayannan kafiran mutarawa ana mutuki yi sun ba za mu iya ba wa inna la nastati an na'tiyaka illa fi shahr haram ba za mu iya zuwa ba sai cikin mutane alfarma in aka dakatar da yaki to ne za mu iya shirya ne za mu iya shigewa babu komai famurna bi amrin haflin nukbir bihi man wara'ana abinda muke so ka umurce mu da wani al'amari filla filla dalla dalla ka fayyace mana abin da za mu ce mu kuma mu umarci al'ummar al'ummar da su na kul bi janna mu kai za mu shiga aljanna wanda ba ɗan kome bane waɗanda farkon abin da suka tambaya me za mu yi shiga aljanna in kana hawa mulki yaya zai da zuwa duniya a auna hankali ma farko su gaba hankali da kai kan kafin duniya ma za ta dawo sa'annan kuma kujerar da ake kan kai ma kai da kanka kai haka ne ka san da mace gairika ma wasa da kai da a ce wanda ya hau da wama yake ya shi wannan zai sauka wannan wannan wannan wannan wannan har ya kai kanka kai na nawa da a ce an hau da wama ake wanda ya hau farko da yana na hanyar kai ba magana ga mata ba wani ne ya hau ya sauka ba wani ya hau ya mutu wani ya hau aka sauke shi wani ya hau aka kashe shi ba ko ya sauka ko ya mutu ko a kashe shi ko me duk ba barin kujerar bane ko da wama ne sai da yazo kan shi ne kashe zai ce maka aiki ka da wama talaka kasar ka ya fi ka hankali talaka kasar ka yana neman abin da sai ta yi ya samu amma kai kana neman abin da mustahili ne ka samu duk wama sai Allah kadai kuma da kuɗi kala sai ce fa amarahum bi arba'in sai manzo Allah ya umarce su da abu guda hudu wannan an arba'in yace ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kuma abubuwa guda hudu kar ku yi قال أمرهم بالإيمان بالله وحده يا أم جسد إيماني دا الله كي كلكر أبوتا ونسي الله وقال سأل نسيما الله يتمريك هل تدرون ما الإيمان بالله كوكم سمنيني إيماني دا الله قالوا سكتي الله ورسوله أعلم الله لما تسوك سكتي قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم إيماني daga an shigar da imani kuma an da aiki kenan nan an hada imani da aiki mun gane wal hantami wal muzaffati qala shuba وربما قال النقير قال شوبة وربما قال المقيق وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم أو من وراءكم قال أبو بكر قال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقيم المقيم اللي عندك الشافعي لفتة النقير kuma tutturi tutturi da aka zo aka rarrace cikin zama kamar turmi sai a sa ruwan tsini a rufe shi ya shine manzon Allah ya faɗa amma daga baya an ba da izini su yi izini cikin abin da za su yi amma in ya zama giya karfa قال وحدثني عبيد بن معاذ قال حدثنا حدثنا ابي وحول السند قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال جميعا قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمصفة وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس manzo Allah ya faɗa wa wani mutum sunan shi ashaj shine ashaj abdul qayyim inna fika khaslatayn lallai kana da waɗansu tabi'u guda biyu lallai kana da waɗansu tabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah na su alhilmu wal anat kana da hankali kuma ba ka a cikin gaggawa ba a yi gaggawa ko kana da hankali kuma ba ka yi a cikin gaggawa shi ne malamai suka fassara hankali shi ne da mutane suka zo kafin aje a tare da suna zuwa suna kai jambo da sai ce a tsaya na aka tsaya to za a je cikin birni za a haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara ya ciro ya kure akwato ya dogo ya sata ya shirya to za a shiga birni ya ba masu kauyen ba waje kaza kaza kaza ba ko ina za a yi tsani ba ba ko ina za ka za ka za ka za ka ba za mu ji mu halla da Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zama yana cikin zuwa ko ya zama yana cikin kaza kaza kaza kaza kaza aka je aka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryo da magana ya zo a nasai manzo sai ya sai manzo Allah ya ji daɗin abin da yake inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah kana da tabi'u guda biyu lallai Allah na son yace alhilmu ma ma'anan alhilmu العلم العقل أوليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أولو النهى منكم والأحلام وزما جنزي صلى الله عليه وسلم فهم ما يسمون أولو النهى والأحلام سوى كده ما هذا ما لم يبقى هذا إني ما يقول إذا أجارة إني ما أقول لا أجاو إني ما أنا فرقوا سوى كما تزون وجه masu hankali ma wanda su san da su da mai da ba haka bane wal anas kuma shine al anas shi rashin gaggawa cikin al'amari yana bukatar me kenan sanni da nutsuwa sanaki ake komai ba a yi gaggawa in kai gaggawa sai kai nadama sai ka gama da sanadi tsaf sai ka gama bincike tsaf sai ka gama tunanin tsaf sai ka gama kaza kaza kai idan kama ma sai ka istikhara to sa'an sai ka aika sai ka bayar ko ka hana ko ka yi kaza ko ka yi mun gane ko da dabi'u guda biyu Allah yana so za ka koya dabi'u guda biyu nafsi manzo Allah yake Allah yana so su hankali da me da tsuwa to sai ka koya shi ke nan daga yau sai a ka samu nutsuwa ka hankalinka ya karu daga zarar ka gama mutum ya kuskure ba za ka farna faɗa ba tashi hankali wannan ya kauce ko ana sai za a yi sanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah asuba ko da biyu sai ga wani can bai sallah ba sai ya kula ma mana ka an salli ya fil qawl ya wani, me ya mana ka da tare da fara asafatni janabati wani ma idan manzon Allah na waye gari da janaba kuma ta gane ruwa musamman ba ruwa sai manzon Allah ya arai ka shi sahihi fa innahu yasir kai ce ba ma sai ta ta wadatar mu ba haka ne sai yi dan Allah limamin ku ne je wayo ga wanda ya sallah bai na sai farko ma da za a fara da zagi da fada da mai da mai kafiri sai an kafartar da shi har kaula ta tsari sa'annan a hakurku sai an kafirta an kafirta kowa da kowa manzo Allah ce ya fulano ma manna me ya hana kai sallah ne ana sallah ba bayan manzo Allah ba kai sallah ba ka tara ganin dai ne ka gan shi ya zaka fada ka ne eh ai duk abin da za ka saka sai ka saka bayan manzo Allah amma sai manzo Allah ya tambaye shi me ya hana kai sallah tare da mutane da aka tambaye su san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya wani magani shi ake ba zai da mu zanta maka ba ba zai a sai dai na waye gari ne da jaraba kuma babu ruwa sai manzo Allah ya to kai taimako ma'ana shi yayi ijtihadi kenan cewa ta jaraba taimama ba ta isa ma wajen jaraba taimama tana isa ma al-hadath al sai mun Allah ya gyara masa wannan ijtihadin sai ka zauna lafiya ba haka bane to haka ake so da an kuskure a gyara kuskure in ma kuskuren ne kudu kuskure ne dan zaki zuwa yi akwai lahuwar da sa yi ko da mai da mai ne duk sai ka kimanta wannan ba za ka iya yin wannan ba sai ka zama inna fika hasnataini yuhibbuhuma Allah al-hilmu wal ana قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا بني قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يتي وند سكا حدود والناس جواب رسول الله الابار يتي قال سعيد وذكر قتاده ابا نضره عن ابي سعيد الخدري في حديثه هذا ان ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله انا حي من ربيع وبيننا وبينك كفار مزراء ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم ومرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به kan nuna mana abin da za mu yi makarantar da mutane ku koya mutane ku shiga aljanna in mun yi aiki da shi ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان واعطوا واعطوا الخمس من الغنائم وانهاكم عن اربع اي الدباء والحكم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير da suka ce da manzala ke na hana ku da kaza da kaza da annaqir kuskuren da za a rara cikin sahara ta da kace ina eh, ya aka kasan me kasani game da annabiyar din ba na kasu su kai da kiriyayin wannan abin me ka game da annabiyar qala sai bala jihun tankuruna ku tutture ne kuke rara cikin sa fa tasrifuna fihi min al-qudai'at sai ku jike fa abubuwan da kuka tattara ku zuba a ciki قال سعيد او قال من التمر هو بدل البيض اي كنت تقول لهم كرار جوا كاو تبينو ني هو تبينو ني هو كاين كم كنت صح sa'an nan ne ya ta tafasa in tafasa ta fanta sai ku kauka ku sha sai ku bugu wanda ya je buge wannan wanda ya je buge wannan sai manzo Allah ba su cikakken bayani kan ce manzo Allah bai san da wannan bane ثم تصبون به من الماء sun ka yanyanka na dinin ku kasa ko kuna bihi ko bururi ko menene ko ku kuka saka sai ku zuba ruwa hatta ila idza fakara balyanu sharibtumu zai fasa zai kumbura ya kanta sai ku kauka ku sha lokacin ya zama giya kenan yana buwaje ke sharibtumu sai ku sha hatta inna ahadahu aw inna ahadahu la yadribu ibn ammihi bisayf yace muka shiga cikin wannan hali mutum zai zare kaskari ya buge dan babbansa ko dan kawunsa ko saboda ya kashe maye ake قال وفي القوم رجل اصابته جراحه كذلك yace a lokacin da manzo Allah ba su jawabin haka akwai wani mutum a cikin su sanadiyan haka aka ji masa ciwo an je an sha an bugu ya ka zai da bugu ya ji masa yana koyi yana koyi mijin kar manzo gani sai manzo Allah ba su bayani قال وكنت وكنت اخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ina koye wannan kurjin da ya same ni saboda ina jin kunya manzo Allah kai kamar yanda ne ba zan iya karya ba zan faɗi kuma yadda aka yi sai manzo Allah ya san wannan ba فقلت سنة فيما نشرب يا رسول الله تو أنت كرم يسيني أتنوى إن أمروا تو إنا ذا مصبع ذي شمو إنا ذا ويفرو فرو إنا ذا ويفرو إنا ذا ويكذا وفرو فرو أجي شابا لازم فرو فرو da da babu shiriji babu lemun kwalaba da zabe in ka san gudan jiji ka koko sai bar karshen zuwa karshen kwana akwai koko kaɗan sai a ɗebo ruwan randa a zuwa shi sai a rufe farau farau ke koko da shi ne bi yawa koko ya sai zuwa da fara fara sai ka kala fi asiyatil adab sai ce to manzo Allah an kace karwai shi kaza shi kaza shi ina za mu tsima ina za mu zuba farau farau sai manzo Allah ya tsaya cikin sarka sarka ba da ba ta ke ba allati yulatu ala afwaiha sarkar da za a sa a kullu a kawo gari in ya daura bakin ko a kama fatan jikin baki a daure bakin sarka qalu ya rasulullah inna ardana kathiratu كثيرة في zai ya musu Allah ku garin mu kasan mu kasan mu akwai tsiraye ya ku tsiraye duk an rafa ta kan yi ke hura ke

قال وقال نبي الله لأشج عبد القيس يمن الله بدا ولم باو الله أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين إن للتوكيد لا للتوكيد إن فيك لخصلتين يحبهما الله الله ينا كان لو يقدر يقول الله ينا الحلم والأنانة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي هدي الزئيل القتاده قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوقت وذكر ابا نصرة عن ابي سعيد الخدري ان وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث سعيد بن خديجه غير ان فيه وتزيفون فيه من القطيصاء قطيعاء او التمر والماء فلم يقل قال سعيد او قال من التمر قال حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا ابو حاتم عن ابن جريج وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع والذات له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو حفصه ان ابا نصر اخبره وحسنا اخبرهما ان ابا سعيد الخدري اخبره ان وفد ابي الخير لما اتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك يا نبي الله الله يرحمك ma za ya kudu na min al ba. me za mu ta cikin abin sha kada la tashrabu fi nafsi kada ku kada ku kimi a cikin dukkan da aka rara kace sa an da nabi Allah ja'ala Allah fi da'a aw nadri man naqihu aw tadri man naqihu da manzo Allah ka san ma abin da ake mana man naqihu a ce san ke mu al'adar kawai ne mun gomu ne ya ya ka san san ma a ce kada na'am al-jibu yuqam wasatu al-jibu Ka ta fara da shi wannan sauran ne to me ne بقرار جسده ولا في الدباء ولا في الحنتم ولا في الحنتمة وعليكم بالموسى كان في سبحانه في يوم ويتكلم تنسل بذلك أول باكين باكين wannan ga hadisi karshen ke suna sai ma za yi tsafar minhu min al-hakam lokacin da Allah mara dutsen muna kokarin girman zakin fanta da duk abin da zai jefa al'umma cikin Allah ka kare masu masu sa sharri dan su Allah inda ba su da nayi Allah ka kare Allah mara masu kullu kullu da sharri Allah ka mai da kullu kullu da Allah ka kare ki daya mu lafiya da zama lafiya Allah ka yarwa ta arzikin ka ba ya Allah kowa na kuka kasuwanci da kasuwanci ya kwanta ya lalace Allah ka farfaro kasuwanci Allah ka yarwa ta arzikin mutane wanda ba da wanda ba ki da jari Allah ka baki wanda ke shi Allah kara masa wanda ba shi da sana'a Allah ka hore masa masu albashi Allah ya sa albarka wanda ba samu aiki Allah ya ba na wa wanda na fi wa barik lana fi ma wa wa fa wa la yuqda innahu la man wa la man ya barak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك فينا ولا يرحمنا صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الشكران لك الحمد على كل حال ولك الحمد على ما يسرت لنا من قيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن وجنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا من المخلصين وإلى نذير خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه مطبقين وعند ختمه الأهل والأحباب السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم رحمتك نرجوك Oh,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 قراءة المقدمة قراءة المقدمة في مسلم حيث ذلك يساعد جدا في فهم في فهم كما يساعد أيضا في معرفة جزءا كثيرا من علم الحديث دراية هذا ونفيت أيضا على أن الرجل على أن كل الله لا الحديث طيب مقدمة صحيح مسلم مقدمة تتكلم عن شتى علوم الحديث معنى مصطلح الحديث وهذا العلم يحتاج إلى أن نخصص له وقتا خاصا لا يسعنا في هذا المجال وفي هذا المكان وفي هذا المقام أن ندرس مصطلح الحديث لأن جل من يستمع إلينا سواء في البيوت أو في المسجد أو في أي مكان لازم يريدون أن يستمعوا إلى الأحكام لا شأن لهم بما يتعلق بمصطلح الحديث لذلك قفزنا هذا هذا هذا المصطلح على أننا إن شاء الله نريد أن نخصص وقتا خاصا خاصا لدراسة مصطلح الحديث إن شاء الله sai ya ce assalamu alaikum wani farkon wannan littafin na musulmi akwai kimanin shafi ashirin da takwas a namu ko to masu ya wai an tsallake shafi a shin wannan duk baya daga cikin musulun ne ko kuma ta muke ta karu ko ta tsara assalamu alaikum ba shi cikin sahihi muslim shi yasa aka ce mishi muqaddimatu sahihi muslim ko kuwa ba na muqaddima ce gabatarwa ne saboda kafin a shiga sahihi muslim saboda lokacin da kafin wanda suke karanta sahih muslim bukhari malamai ne wanda suke so su san ilimin musalla hadis to sai maka mukaddima sai maka gabatarwa ka karanta don ka fahimci musalla hadis in yace ha wa awwal al-isnad ya ha ya rawaito hadis hanya biyu ma'ana musalla hadis ne da wasu masaloli masu dimbin fa'ida shine kamar muka yadda muka yi bayani takarda farko ma shi take fara Thank you. wannan yake don Allah ana son sanin dan takaitaccen tarihi Imam Muslim insha Allah ana cikin tafiya wata munasaba ta kawo sai ga amfada insha Allah kamar Imam Muslim ba tarihi da za ta ce Imam Muslim yayi a'a rayuwa ce baki daya rayuwa ce ta ilimi wace zama ɗaya ko biyu ko uku ba zai wadatar a bashi haƙƙinsa ba yasa munasaba ta kama sai a faɗi wani abin da Allah ya hore ko باب بيان أركان الإسلام ودعائمه الإسلام هذا باب بيان كل مسلم da kuma manya-manyan shika-shikan musulunci rukunan musulunci su ne shika-shikan musulunci shika-shikan musulunci su ne rukunan musulunci mun gane ko wa ala zalika yakunu asfu bayani kenan قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير الحمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة وفي رواية على خمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج لما ذكر هذه الرواية عن ابن عمر قال والحج وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان الذي سمع الحديث قدم الحج على صيام رمضان مع أن ابن عمر قدم صيام رمضان على الحج ماذا قال له ابن عمر قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان عبد الله بن روى هذا الحديث بنفسه روى هذا الحديث بنفسه وقدم الحج على صيام رمضان وماذا نقول في هذا؟ فقال العلماء انما لعل ابن عمر روى هذا الحديث في روايتين، روى هذا الحديث احيانا يقدم رمضان على الحج واحيانا يقدم الحج على رمضان كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اذا جاء الناس يرون هذا الحديث عنده يقدم رمضان احيانا واحيانا اخرى آخر يقدم آه، الحج وعلى ذلك لا إشكال فيه عبد الله بن عمر يروي لنا حديث يتي هو صيام رمضان والحج an gini addinin musulunci a kan shiga shi guda ala an yuwahhad Allah a kadaita Allah madaukakin sarki shine tauhidi kenan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a kadaita Allah a cikin bauta a tauhidi kenan ka kadaita Allah a cikin ibada a cikin rububiyya a cikin uluhiyya a cikin asma'i was sifat asma'i sifat a kan haka duk sa'an da aka ce ma an ce a kaɗaita Allah cikin me ake so a kaɗaita Allah ina ma na kaɗaita Allah sai ka ce ana so ka kaɗaita Allah cikin abubuwa guda uku uluhiyya tauhidul uluhiyya duk abin da ke ɗaukar sunan ibada kar a sarrafa shi ma wannan Allah ya ka sarrafa shi ma wannan Allah an shirka tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat wa'annan abubuwa guda uku sune ake son aka aita Allah na bakin sarki sa'annan shi kashin kalmar wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine aka ce tauhidul ittiba ka kaita biyayya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniyar nan su fadi eh manzo Allah ce a a ce a duk nan sai a a manzo Allah sai eh suka ce eh to shike nan ka kadaita manzo Allah da biyayya ka ta kashi akan kowa kenan wannan tauhidin ka kadaita Allah da ibada ka kadaita manzo Allah da biyayya su shike nan ka zo da tauhidi cikakken cikakken tauhidi قال وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه أو يكفر بما دونه yace an gini addinin musulunci ne akan shi kai shi kai hukunai guda biyar ala an yubada Allah wa abautata wa Allah madaukin sarki a kuma kafirce ma duk wani Allah a barranta gaba bare shi kar bautata masa duk wani tsari duk wata doka da ta ci karo da dokar Allah jefar da ita za a yi in kana da dama in ba ka da hali sai ka kudu cikin zuciyar ka cewa wannan dokar ta ci karo da dokar Allah ba ta da amfani sai in an fi karfin sai ka fi yadda za ka yi ka kwaci kanka ba tare da ka cutu a wajen su wa iqamis salati وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أتكون أن الرواية يا جماعة حج أكثر رمضان ثم يطلع كان أتى زواجه يتي آآ حتى لا تميت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتي وانشان كان دي جيوتنا يسكت شيء صار أتى كان زي داود أبن يبي وانا كمين دي جيوتنا شيء صار بانقر أكثر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظلة قال لا يصومنا في كذا ترك كذا أتكين رأيوك باكي تايا أتكين سياسة أتكين عيش سوجة أتكين تسلم أرزكي أتكين إبادة أتكين صلى أتكين زكاة أتكين كوما يدفوما في كالي في كاي شرع الله مدفو سركي إن باكم رأيوها تاغمو باتل أمفاني أبو من gane ko yake wa shara'i'u din da sharuɗin addinin musulunci a ce wajibi ne kamar yadda aka ce kai imani da Allah da manzansa aka wajibi ne ka ɗauki shari'ar Allah kana aiki da ita a kanka kuma ka aiwatar da ita a kasar da kake mallaka ko a unguwar da kake mallaka ko a gidan da kake mallaka iyalin da kake ko a makarantar duk inda kake ha a inda kake da iko fa da aji sai ka aiwatar da shari'ar Allah mana ke sarki a in ba haka ba rayuwa ta zama ba ta da ma'ana kuma kowa zai zai faɗa da kansa Allah ya kiyaye bayan ka yi imani da Allah da manzansa da shari'o'in addinin musulunci wa du'a ilayhi wajibi ne kuma kanka kai kira ka yada mutane addinin musulunci ka yada mutane imani da imani da Allah da manzansa ka kwadaita musu aiki da shari'ar musulunci wa su'ali anhu wajibi ne abinda baka sani ba na imani da Allah da manzonsa da shari'ar Allah da tambaya yaya ake ya imani yake menene in nayi na samu cikakken imani menene in nayi imani na ya baki menene in nayi na yi shari'ar Allah menene in nayi na taki shari'ar Allah menene zan yi na haɗu da Allah lami lafiya da shiga aljanna abinda yake wajibi ne a kanka amma ba wanda ya taba ce maka wajibi ne a kanka sai ka zama shugaban kasar ko sai ka zama gwamnan kasar ko sai ka zama sarkin kasar ko sai ka zama a'a wannan ba wajibi bane a kanka in yanzu za ka dauka don wata da shar'a musulunci a ciki abin da ke wajibi a kanka shine ka binciki ma ka binciki malamai ka tambayi malamai yaya zai aqida ta ta miki yaya zan imani na ya miki yaya zan yi imani na da Allah da manzansa yaya zai yi na aiwatar da shari'ar musulunci ko yake mun samu musulmar hali amma dole na aiwatar da shari'ar musulunci yaya sai na kai kaina don Allah ce ku an fusakum wa ahlikum nara duk hayaniyar da duniya ke ciki na siyasa tattalin arziki karfin soja aiki technology science da komai da komai abinda Allah ya ku an fusakum wa ahlikum nara duk wannan abubuwa da su faru Allah ya san su Allah ya halice su ya san su su faru ke sa ya kuma kuma Allah ne ya kama kai shiri ta cikin wannan abin sannan kuma ce ahir ku an fusakum ku kare kawunan wa ahlikum da iyalanku ku kare su ne na وقودها الناس والإدارة مكامش متف الناس والإدارة متعلم sa'an nan ko barazana da ke عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون wannan wutar suwa ne ne ke kewaye da wutar mala'ikatu ghilazun karfi masu tsanani shidadu la ya'tuna Allah ma amara ba yadda za ka yi ka ce musu kaza a'a abinda Allah ya faɗa shi ke wa yaf'aluna ma yu'maruna abinda aka ce su yi za su aiwatar wa'annan yan mutane a kasar wani ya sa shi ba ka isa ka sa a cikin kan wa su'alu anhu ka tambayi addinin ka ma'ana kana kafa gwamnati kana zama minista ko kwamishina ko chairman kana zama shugaban kasa farko sai ka tattara ka tattaro malaman kasar masu tsoron Allah yaya za mu tafi da wannan al'amura Allah ya ce allazina in makkannahu fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar gashi Allah ya tura mu zama na zama gwamna yau ko shugaban kasa ko chama kuma ga hali da duniya ke ciki yaya za mu kare addinin mu sa'annan kuma mu a duniyar mu ba yaya za mu yi mutunci da mutane lami lafiya saboda kasa Allah ya haɗa mu ba wanda ya isa yake baya fi gudu irin sai ga wanda baya su. musulmi ne isa yake zai buɗe irin su a Najeriya bai da arme ba kirista ba bai isa ba arme kafiri kirista bai isa yake baya sai gudu irin sai ga musulmi ba har abada haka za a tafiya tun daga farko har zuwa yanzu har za a tafi har lokacin da Allah zai zo ila an yi rasallahu al-arba wa man ala'i. mun gane sai da wani lokaci wannan samu ɗaukaka wani lokaci wannan samu ɗaukaka haka za a ta tafiya duk abin da za ka illa Allah illa Allah la shi ai don wane ne ai don mu ne za ka gane rikici da rigima wallahi ba za su kare ba duniya don wanda ya ce zai kare shi duniya ko rigima kar yayi ke Allah sai da aka halitta duniya haka take kuma har ana abin da ke kan ku wannan rawa ne wannan rawa ne wannan kirista ne wannan musulmi ne wannan manoma ne wannan menene wannan menene kaza kaza ne wannan masoji ne wannan siyasa ne duk abin da zaka annala ka annala ka gama sai a kawo ma tambaya kwaya daya da za ta yi mamaki ga Amurka tana fada ga Najeriya na fada ga Ingila na fada ga Bulgaria na fada ga kaza na duk ba tashin hankali bane saboda an samu gwamnati addini waɗannan yarbawa ne wannan hausawa ne wannan ibo ne wannan fulani ne wannan musulmi ne wannan kirista ne wannan yahudawa ne farkon zub da jini da aka yi a duniya zuwa kai ta mutum biyu ne ko su ɗaya ko su ɗaya in wasu ɗaya uban su ɗaya gidan su ɗaya amma duk da aka yi ne sai da aka kusa sai tun daga na rigima har a da kasa saboda Allah ba da sarki yake huwa da bisa da hukum nan ku kafiru wa man ku mu'min sai su zanan kafirai sai su nan mu'min abin da yake so ka tallata addini ka ka samu wani su shiga addini kafiran da suke da halaka ka kare addinin ka amma ka ce ba ka so ku kafiri har abada ka ce ba kafiri a duniya wallahi ba kai so ba don kun ka da aka fara ومنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون shekara Najeriya za su zauna za su sa a zauna lafiya musulmai su sa hakokin su kirista su hakokin su hausa su hakokin su yarbawa su hakokin su kowa ya sa hakkin sa ya wani su hakokin su saboda a zauna lafiya wannan haɗin da aka yi Allah ne ya haɗa shi kuma duk wanda yake baya sai ga kuma wanda ya kiyya har ana da kasa ba za a taba wurin gari ake Kano ta zama a nan bara a nan ta zama an koyi mutane Kano babu su ba ba za a taba wani a cikin shi ne na kusa da zama babu ita sai kusa ba a kowa inda ta sai shi na aka haifi iyayen da kakannin su haka yi gara haka kuma za a ci gaba ana tafiya abin da ake so kusan ta addinin ka yadda za ka jawo mutane su shiga ka nuna musu kyawun aikin da ke cikin addinin ka don su ɗauka su yi amma hayaƙe duniyar da kake gani ka zo ka tarar da ita hayaƙen kuma za ka fi barta menene menene naka a ciki lokacin da ka rayu da ciki ya ka bi Allah saboda ka sai ka ji lafiya ka shiga aljanna shi ne rabuka amma ka ce za ka hana yanzu duniya ba wanda ya taba iya ba wanda ya taba yin wannan kuma ba wanda ya taba yin wannan tana so ka duba gani san da ta fi kowa karfi a duniya duk wani abin da za a tara a ji daɗin rayuwa ta tara shi tana kallon abubuwa ba ta so suna faruwa tana son ta muku shi abu ta yi sai ta kasa da yi ba Allah shi kaɗai ne ala kulli shay'in inna aqida ka za ta tsaya kenan jaran jakan kamar Allah shi kadai ala kulli da Allah ba wanda ya sai abin da wata Allah shi da da yake kuma ba Allah kadai shi ala kulli kuma ba shi da mun gane shi ba me ya wani ya kawo fitina wa'annan suka kawo fitina saboda kaza saboda duk Allah ake abin da kullum hankali kama an yi wa'yan sabon ba sai faru ba cikin gida guda kwana ake tashi hankali ba kabila guda iyaye ɗaya kuma ɗaya uba ɗaya mijin su ɗaya mata su mata ba shi ɗaya haka unguwar su ɗaya a cikin su ɗaya rin ɗaya unguwar su ɗaya ta aka yi kuma a tashi ana hayaniya da jima ba za ka tsara hana su a duniya yaya za ka yi shi sai Allah ka kisar ke maka Allah bai ce ka hana ka kafirci a zuwa har ba kafiri ko ɗaya ba zai ce ku an ku tsawon wa ahlikum nar wa su'ali anhu ka tambayi wannan abin wa hizbihi kuma ka kiyaye shi mun kafa gwamnati yau yaya za mu yi mutakin aiwatar shari'ar Allah duk wannan kasuwan duk inda zai tsawo ana cikin za a zo a ci kasuwan nan a kuma kuma ta kasuwar lafiya kuma wata kasuwar da za a gina lafiya ba lafiya za a je gina ta ba nan za a gina ta sai an je a girba to yaya za mu kan rayuwar ta duniya ta mu yi a duniya da lafiya shi ne cikakken malamai masu tsoron Allah wani su kware sun rayuwa saboda malamai sun kasu kashi biyar jan malamai duniyar da yanzu suka kasu kashi biyar akwai wanda kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza akwai wanda haka kaza kaza kaza kaza kaza akwai wanda haka kaza kaza har kwaya biyar kwaya ɗaya kaɗai ke kisa ce za ta yi jagoranci wallahi a samu sa'ada a cikin duniya amma bakkan ba ita ba ba wannan bangaren ba ba su ba duk wanda ya gwaji da sunan malamai ne da sunan yanayi ne da mai sanar kowa sunan shi malami kowa malami an zai kasar kuto da eh, ya gambara zuma naso da karka buɗe da malam wane ne gare eh, dabba ke ɗaya mai bajonsa da mai kowa malami ne kuma haka ake faɗa shi ba ba da za a zama lafiya matukan ana kudu ana tafi tafi ba yadda za a yi siyasa ta fito a ce an daina kashe sai aka ka sai aka shiga ta yanzu sai aka kare sai ai barna saboda ake bi saboda ɗan adam a je ai tsaki me yake ake so mulki ake so su ma yake wannan an aka ne a aka ne duk sai a wajen neman mulki wajen neman kuɗi duk ɗaya musulmi shi zai fara daga malam ayi addu'a a je addu'a shi ke nan a je mutane ayi umra a roki Allah to wannan ba za su ba za su da shi ba a'a yana son abin kara da ke shi ke nan sai an hada kawo kaza a kawo kaza kawo bakin bakin doki ko baka saniya ko bakin kaza ko bakin kari. shi ke nan ana na. ana nan ai abin sai yana da fara sai an kawo sai an kawo gaban ɗan adam sai an kawo adam a je ayi tunda malamai sun bada da in an gama aji a tuba aji ayi umra abin da yake zai samu shi a samu kuɗi abin da Walahi wallahi da mulkin da asara da tsafi-tsafi da cin a hannun Allah su a wannan ko ko ya tara duka a in Allah ya kaddara za ka yi lokaci ke za ka yi ka nemi abu a cikin mutum fa innal umura tajri bil maqadir ba abin da ke shi kaddara ba wanda duk matsafin da za su yi kan kwana kan bishiya karara ya kwana kamarta ya kai adam ya kai fasikanci ya kai kaza ya kai kaza wallahi tallahi ba su isa sa ka samu koda kwatan kwatin wayan komai a cikin Allah da rama waɗanda ke tsoratar da kai matsafa masu sihiri masu menene ba Allah ke wa bi hum bizarrin bihi min ahad to akwai da ka tsaya nan sai abu har abu Allah ya kai amma in ka zuciya suna nan aka ce aje ai kira aje ai tsari to ya za a yi in an gama aje ai tuba aje ai umra a ai kamta da su umra to sai shi ke nan shari'a addinin musulunci ke sai abin zai so ka ka tuba ko ma ka maka yi maka addu'a shi ke nan

kiran ka kare addinin musulunci kana da kishin kasar ka kana da kishin addinin musulunci jari su ce ba dariya ayi an zuwa ne aiki bai waye bane ai masu addinin mu aiki kaza kaza masu shir'a ne duk abin da za ku fada wallahi wa anna ila rabbika runta kana wani wata ranar za a gama hayaniyar da rigimar kaza kaza kaza kaza baki ɗaya wata ko a cikin dare ko a cikin kafin ya za a gano ko wani lafiya ya ta mata ta ko wala ya ko mata ta ta ko al'amari da ya ta wuce to yanzu abu ya saba shi ba zai zari kansa ba ila kujiya ila business ila jiyanci ila ina ake zuwa ana komai da komai ya bar a cikin da ake shi yanzu da abu ya shafe shi ya saba shi ba zai ce zari kansa ba ya san ina gaskiya ba sai kuma da gaba sai ya kuma haka wannan dan adam mutai in aka shiga cikin hayaniya da Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barri wa tabdihi man lam yaqulu wa dhikra al-asmi bi kulli tadin kawya kunit ambo fi dan kunit ayatu ko to ta tamam zawa a aka ta yi zawa duk ya da mutane addini su kare sai su mutane su kare komai da mai wannan unwani ya bada babul amri bil imani babu da ke bayani cewa an umurci a umurni da cewa kowa ya nemi imani da Allah da manzansa ka nemi ilimin sanin imani da Allah da manzansa ya fi ka je ka nemi ilimin sanin siyasa da soja da tattalin arziki da komai kafin ka san wa'annan in ba ka san wa'annan ba duk rayuwar ka sai a banza a wuce ba ta da amfani sai ka san Allah ya halicce ka ki ka san wace riga zaka fa a ce ka kani zaka wani abin da shi a ce abin da ina zan bi ya zan yi da kafa zan fita a tsara maka rayuwar ka tun daga haihuwa ka har da zaka je ka bi Allah sai ka san imani da Allah da manzonsa da shari'o'in addinin musulunci kafin ka fita kan arziki kafin ka fita aikin soja ai ai sai da komai da komai sai ka san shari'ar musulunci me ta baka izini kai me shari'a ta ana ta me Allah ke kai me Allah ke ka kai saboda kai ba kai ka halitta kanka ba wanda kake ji ba su ka halitta ba da kai da su duk Allah ne ya halitta ku kuma Allah ya kawo matsala daya ya ce ba san halitta baki daya ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun in ka dauki wannan fa'ida kana aikin soja kana ibada kana siyasa kana ibada kana tattalin arziki kana ibada kana aikin kwamfuta kana ibada kana aikin noma kana ibada kana injiniya kana ibada kana masallaci kana ibada kana ofis kana ibada duk inda kake al'amarin jijiya mu ibada قل إن صلاتي ورسلي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول أما إن كنت kai na inda ka sa gaba sai Allah ya kai ba lalle ne ba ba amma lalle ne ka sarrafa rayuwa duniya da abin da ka gaba din nan ba lalle ne ka same shi da kowace hanya da ba ta dace ba amma abin da ke tabbas lalle ne kai ka sarrafa duniya da mun gane ku قال حدثنا ملك بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي زمره قال سمعت ابن عباس حاء وحول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا عباد بن عباد عن ابي جمره عن ابن عباس قال عن تقول عبد الله بن عباس حفظ الامه الله تعالى مسلم قديم وقت عبد القلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الوفد الوفد يجي الوفد الجماعة المختارة من القوم يتقدموه في لقي العلماء والمسير إليهم في المهمات وفد من وفد آه، وفد وفد وفد وفد وفد الجماعة وفد وفد ku je ku haɗu da manyan mutane ko sarki ko shugaba kaza saboda wa ɗauki manyan manyan al'amura da suka shafi ne su ake cewa wa su ne ba su cikin su ne tawaga wafda abdul kai wata tawaga ce ake kira da wafda abdul kai sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu tisbati ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna mu hadha al-hayya akhudh hadha al-hayya وقعني هذا الحي mu waɗannan kabila wanda a tattali min rabi'ata mu sun kabila rabi'ata wa qad halat bainana wa bainaka kufar mubara mu tawaga abdukai mu da cikin kabila rabi'a mu tsakanin mu da kai akwai kafiran muzarawa ba za mu samu damar zuwa wajen ka ba sai cikin shekara ko daya shi a cikin kwanan watanni masu alfarma da aka dakata aka dakatar da yaki shi za mu samu zuwa wajen ka shi yasa babu da damar zuwa wajen kowa tsakanin mu da kai akwai kafirai akwai arna da ba za su babu damar mu zo wajen ba bala na musu ilaika illa fi shahril haram ba za mu samu wajen da ke wajen haram tun da gashi mun samu wannan dama ya yanzu ta wajen gado abinda muke so fa murna bi amrin na amal bihi wa nad'u ilayhi man wara'a ga umurci da wani abin da za mu aikatar da ayyukan da shi mu je ko mu yada mu umarni mu kai mu umurni da shi wajen waɗanda muka bar su a gida a kankan a kauyen wannan ina za a da cikin wannan ulwani amma inwani amru al-imani billahi wa rasulihi wa shara'i dini wa du'a ilayhi na'malu bihi wa nad'u ilayhi man wara ba ba ne qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amurukum bi arba'in to al'amarin sai zama haka ba za ku tabbata zuwa kullum kuna zuwa makaranta wajen manzo Allah wajen wa'azi wajen sallah ba sai kin shekara ko daya ko ko sai lokuta da ba karatu karya ba to abin sai manzo Allah ba su jumla yace amurukum bil zan kuma na aleku daga barin wa'azi abubuwa masu matsalar haɗari guda hudu wa'an an arba'in الإيمان بالله أي إلى أمورك أمور الإيمان بالله ثم فسرها له فقال إن فسر مسلمين ما إيمان الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من إيمان الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم wa'annan bai fada imanin Allah da manzon sa kun zanta sallah da zakka ku bai kun zanta sallah ku tsaya da sallah ku ba da kuma ku ba da tsaya bisa biyar na riba ya da kuka samu wa inna mutane ne wahala suke so su yi Allah amma an su ba da zarta in ma suka je yaki suka samu riba ba an da ya kuma sabo su ba da ɗaya suka tsaya don ka sakewa wa kai sarki ko gwamna ko mataimakin shugaban kasa ko shugaban kasa ko minista ko gwamnati ko duk wani babban attaji masu kuɗi wallahi tallahi ba da zarta tana kan dole sai an ba da zarta in ba ka ba za a tsira wajen Allah har abada misali shekara ta kai zakkan naira dubu na kan kaji bayarwa ba ka ba da za ka ba da zakka ba ka kudin kuɗin biliyan dubu kaje je kai mutane umara ko haji ko ka ba su kyauta wannan dukkan tana ta da su da ke sunan da karfin Allah kama saboda ita ce wajiba a kan sai ka tashi ta mana ka tashi rukuni cikin kullum musulunci ka tashi rukuni cikin kullum musulunci wa qur'an tu'addu kuma kama ganin ku ba da ɗaya bisa biyar na abin da kuke yi na ba a kuma da yake waɗanda suke akwai kakar musawa tsakanin mu da kai ba ma iya zuwa ma'ana an fi karfin kenan amma duk da shi da aka ba mu shari'a aka ba mu duka ya imani ku yi imani shi ne sallah da zakka sannan kuma in kun yaki kun ci nasara kun samu yi mai yaki ku ci da ɗaya duka biyar baya sannan ku raba sallah to balle kai ki zo ka tare da mulki kana kai ko kana gwamna ko kana minista ko kwamishina ko kina kaza ko kana kaza a cikin kokin hankali a cikin lani lafa da ba kana zuciyar ka sanan sai baya da zakka yana maka wahala ba za ka bayar ba ba za ka gina musu masalaci ba ba za ka gina musu makaranta ba za ka gina mafaka marayu ba ba za ka je ka taimaka al'umma rayuwa ta yi rasta da wani hali ga mutum dan adam yana neman abin da zai shi makwabci ka na kusa da kai ba shi da abin da zai shi ka damu da shi waɗannan mutanen ƙauye kuma sun nuna cewa ba su da ƙarfi da za su ɗauko zuwa manzon Allah saboda akwai kafirai a tsakanin ai duk ɗin ana ɗauka a wajen karbi biyu da shi ba ba shi tsaya ne ba ku duk lokacin da kawai da yake zai ku ta a sabon Allah da yake na da laraba alhamis juma'a da safi da hanzi da rana da yamma dukkan mu ta motoci ko ina dan ko ina saboda duk fitintunan da ke faruwa a cikin Najeriya ba kika a Bauchi a Sannan a Lagos ne duk inda ake fitintunu ba inda ake zaune lafiya kamar hari da ta kowa da zai zai zai da Kano ya zai zai iya gida da zai kowa ya zai zai rama da rama wajen gida dan Allah wannan ba bai baiwa ba Allah ba masu mulkin kan safu na da rubutu da yan siyasa masu dukiya dan Allah ba za su gode ma Allah ba da malaman ba za su gode ma Allah ba za su yi tunani ba da kayan ya kamata da kanan nan ta daga da yin kura duk musulman duniya duniyar duniyar afirka arewa din nan sai ta zo ita ce kuma ba ta ba kuma ba za su yi tunani ba wannan zuwa ta Allah da Allah ya mana mu duk kowa ta lafiya kuma ga kai ta ganin arziki ga addini ga duk kowa ya masu a nan zai gudu har Allah da kansa ya gudu samu sa'ida ba za su gode ma Allah ba baiwa ba da Allah ba. Kuka godiya ina godiya akai. An an fara tunanin wannan ba. me yasa fuloti kasa ya fi komai tsada kowa ya fi cewa Najeriya da zama lafiya babu duk ƙaryar da aka so da ke mulki ko siyasa ke mulki ruwa za a yi a sai dai sai abu ya faru kuma a ce zama ya faru ya ce ya faru gobe kuma zai zai faru mutane sun fara fahimtar cewa yanzu ne tsira da rayuwarsa ya fi ƙaryar ƙaryar da ake cewa za a ƙara rayuwar mutane musulmi da shi ne zai garzai yana da alaka da kan ko arewa ko ba da alaka Allah ya sa kan Najeriya ne duk inda ya zo yana da in aiki zai zama sai zai zama da zama yana ibada kayan suna zuwa makaranta hankali kwance wata tunanin wani tun da kake jirgin da ka fawo arewa bautin ka tafi ne bileza mai ne da mai ne ba ki a lokacin da aka kashe musulmi a zai za ta shi fara da yawa na kashe duk da a shari'a ta haram ne wani bai rabe aji a cikin sabon gari ita ka kashe hausa musulmai kano kwana uku kashe kowa ba wallahi Allah zai kama mutane ba wata rana sai Allah ya a kakun baya san fitinan Najeriya nan ba inda aka fita a kashe an a daina kuma da gangan kano a kwaku ba ba a kona kowa ba kashe kowa ba wannan abin ba zai banza wata rana a zai zai kai la aka yi ba abin da ya haku kai hakuri ba daɗi kai hakuri ka kiyaye addini ka Allah na san abin da Allah zai ba ya fi kai wanda zai amma da zarar da na kare kare ka mutu da ka ka da ka kuma ne da kai ma kai zalimi ko Allah bai tare ka ba kuma za ka tabbata nan abin da ake so ka rike rada ka take abin a yadda yake kamata abin da mutum Allah ya saka abin da jira mutum yake mu da ku da aka zauna lafiya aka karfin hali ba abin da aka yi wallahi duk kowa ruwa yake sai an rufa an zauna sai an yi babban har an zauna su yi babban za su zauna a zauna lafiya suna an tara shi suna hauka shi ke nan tunda sun kashe wanda bai kashe ka ba baka sani bai na da ra'ayi ko zai zama shi kashe ban san da ya kashe zaka ya zalunci sai ma kashe wanda ba shi laifi da zalunci zalunci duk sai yake wajen Allah kasancewar kafiri ya zalunci Allah ta bai kasancewar ka musulmi baya sa da kai zalunci da Allah ta yi zalunci duk zalunci kuma shi zalunci a wajen Allah musulmi ko kafiri Allah baya sa zalunci da kowa tunda ya haramta zalunci da zaka yi yake inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainahu muharraman fa la da duk ya da gaskiya kai hakuri wallahi tallahi kai hakuri Allah ya kai hakuri Allah zai dauka zai dauka maka da da zaka dauka da wanda Allah zai dauka ne ne sai da yin kai ne kuma ka farka to amma Allah ya tashi da ka mutane ba ka ba Allah ba ya zalimi kuma Allah ya san komai kuma ya san abubuwan da ke wala mun gane ko mu an tu'addu kullu kama shi yasa abin da yake wajibi a ofishin gwamna da jirgin ma'aikatar shari'a da majalisa da ofis fadar sarki da kwamishinan yan sanda da malamai wajibi ne wallahi duk wanda ke tsammani shi kadai yake tafiyar da kasar nan kadan wallahi la yarda sai an haɗu da ɗaya a tattauna ina ma ne manufa ina ma ne ne ma manufan ma a cikin majalisa ko office ainihin idan a fitar ne da wutar dukiya ko da mun mutu ga dukkan a cikin dama to duba duk wanda fitar dukiya sai mun yi tsari ba mun da wutar da dinin Allah mun da wutar da dinin Allah sai ga Allah ya kada albarka a kaza a rafa yayi akai wa alhaqum an istighfar illa ana kuma kada ku tsima da dino a a inabi a cikin goran da aka yi da da bawo ku ko a kabira ku tsara suna rara ta ciki ne sai zama gora gora sai su zuba ne a ciki da ya kafa kafa ta ciki da zai sha sai da mu والحنتم duk waɗannan abubuwa ne da ake aka ake tsima abubuwa alhantam buwa ake kawo da koriya ta kuma ana tsima ana tsima ina ji a ciki in an ta sai zama ana buwa a ciki wannan na fi kuma kusurce ake ba sai al'umma ma wasu da cikin ina in an sha sai abu wal muhayya aka kuma gorar da aka shafa mata kwanta iska baya iska ba ta shiga ciki da a an a sai manzon Allah ya a wannan lokaci amma daga baya an soke wannan hukunci manzon Allah duk cikin abin da kuke so ku yi ne amma kada a shafiya duk abin da aka tsima ya kai hajji ya karkata cikin kwari ne cikin sunni da sata cikin halattar ne cikin mutayyar ne cikin duba'a ne cikin duri ne matukan ya canza ya zama yana buguwa aka ce haram ne a sha saboda ya zama giya duk abin da yake canza hankalin ɗan adam ya zama giya wal muqayyar زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وأخذ أساده واحدة وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان haka yake duk wannan tawaga abdul karim nan labarin yana da ban mamaki saboda manzo Allah ya yi wani hadisi duk wannan tawaga ita wannan tawaga ووضع عبد القيس هؤلاء متانين تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوج من الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أربعة عشر راكبا ما حياة داوود شاهدين الأشد الأثري رئيسهم ومسيرة بن مالك المحاربي وعدية بن حمام المحاربي والصحاري بن العباس المغني وعمرو بن مرقوب العصري والحارث بن زيد العصري والحارث بن جندب من بني عائش مع الامام الملكي ولم نعثر بعد كل التشبع على اكثر من اسماء هؤلاء يتبايا من بيتك من بيتك من بيتك من بيتك من بيتك وان الجواب ابو بكر وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكان سبب وصولهم أن ممكن بن الحيان أحد بني غنم أي غنم إن وجيعة كان متجره إلى يسر يلا قبل أن تجدوا مدينة. أنت جاءت يسر مدينة. ko da yake da wasu Allah ya kuma ina ya canza sunan ba a kima da yasir don yasir zargi ke la ta su yi ba a laifin yau ai lalan ba a laifin alhaji kauri kashi da mutum na kalli auka jannati ya tsiri ba kamar gobe kika san madina kuma su Allah ya kuma zama almadina ta nuna ba ba za a kira ke yasir kina yake zuwa a lokacin jahiliya sai dai madina ya sayar da kayan في الجاهلية فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من حجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكي يكي لافقا يكي يدينه يكي كاي كاسوانتي وبين ممكن ابن حيات قائد المرة من النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسلنا بيجي موضوع الله يجي يمكن ويسا فالحق ممكن ممكن هذا يفرض على يده لم نجيب له راح لو يريد الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالى إيه؟ اممكن بالحيات ممكن ابن بالحيات كيف جميع هيئتك وقومك يا يا أيها يا يا جماعتك sai manzon Allah ya kira kira su da rabbani ya yi wani ko kuma yana kira kira sunan kuma sa'alahu an ashrafi rajulin rajulin yusammihi bi asma'i ya ya wani ya ya alaji wani ya ya wani wani ya ya wani manzon Allah ya kira sunan su baki daya mai kara burge shi da burge shi kuma Allah na da mu a sai na da ya mu a sai bai manta da mu ba halin da ya